zan yi amfani da wannan dama ne mika ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirinmu na filin zaɓi sanka. da muke watsa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da ke birnin Beijing. Katin farko a shirin namu na yau na karɓo shi ne daga wajen Yahaya Muhammad Maina, shugaban masu sauraron CRI na jihar Jigawa a tarayyar Najeriya, wanda ya buƙaci a gaida masa da shugaba a Shehu Dambatta da kuma shugaba Nuruddin Ibrahim Adam Kano da shugaba Alhaji Ali Kiraji Gashuwa jihar Yobe, yana kuma gaida shugaba Bello Abubakar Malam Gero a Sokoto da shugaba malam malam mai zanen hula gwalolo da kuma shugaba Muhammad Ali Gargajiga da ke jeka da fari a Gombe. Bai manta da shugaba Sabo Bawa Bako a Kaduna ba da shugaba Malam Yahaya Kwanga da kuma shugaba na Madina Yahaya Dakar da ke Senegal. Yana kuma gaida shugaba Malam Sanusi Chen na sashen Hausa gidan rediyon kasar Sin CRI. Yana gaida daukacin ma'aikatan CRI gaba ɗaya. Da fatan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine shugaba Yahaya Muhammad Maina. New World CRI Listeners Association shugaban masu sauraron CRI na jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo daga wajen Hassana Aminu Sokoto birnin Shehu da kuma ta buƙaci a gaida mata da mamanta Fatima rilwani Fajaldu Sakkwato da kuma Rashida Kasimu Fajaldu, tana kuma gaida Halima Kasimu Sardaunan Asad da Sakkwato da Rahmatu Abdullahi Sakkwato da Nusaiba Alhaji Sakkwato da kuma Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria da fatan dukkan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce Hassana Aminu Sakkwato birnin Shehu. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri. da na karɓo shi daga wajen Hadiza Usman Muktar ɗan Nijar wadda ke kasuwar bacci Kaduna da ta buƙaci a gaida mata da matar Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi Shagari da kuma mata masu haɗin kai wato matan ɗan Asabe mai fata ya wuri da matan Ango malamin makaranta ya wuri da kuma matar Aminu Alhaji Bukari kasuwar dukoro da matar Zakari Salihu Zakari gidan Rumji sannan tana gaida matar Zuladaini Abdu Agadas da matar Safiyanu Cece da Koron Maradi da kuma matar Abdullahi ɗan Inyamurin Hausawa kasuwar Bacci Kaduna. da matar Matthew Garba a Kaduna da kuma matar Attahiru Hashim a garin Yarima, sannan kuma tana gaida matar Adam Muhammad Gitti a ƙasar Chadi da matar Hafizu Balaraba Gusau. A ƙarshe ta ce tana gaida dukkan ma'aikatan sashen Hausa na CRI da fatan sun ji kuma suna na cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su ita ce Hadiza Usman mukhtar ɗan Nijar, kasuwan bacci Kaduna, masu sauraro ga mabuɗin kunnuwa. wa madalla. Katin da ke hannuna na karɓo shi ne daga wajen Yusuf Muhammad Gagarawa a jihar Jigawa tarayyar Najeriya, wanda ya buƙaci a miƙa masa da saƙon gaisuwansa da fatan alheri zuwa ga Comrade Bala Usman Karasuwa da kuma Haruna Muhammad Katsina da Hassan Muhammad Binanci a Sokoto da kuma Adam A. Adam Gashuwa yana kuma gaida Adamu Aliyu Ungulde da kuma Sade Sa'idu Daura da fatan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Yusuf Muhammad Gagarara a ƙaramar hukumar Gagarawa a jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato ɗahiru arzika a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. wanda ya buƙaci a gaida masa da Junaidu Umar ɗan jariri dange da Sanusi Muhammad Ayon Benda dange. Yana gaida Sa'idu Sarkin Baura dange da kuma Mamida ɗan buga dange, sannan ya ce a gaida masa da Muktar Umar ɗan takara. sannan daga ƙarshe ya ce a gaida masa da Bello suya mai man gyaɗa babbar kasuwar Sokoto. Da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine ɗahiru arzika. daga jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen Muhammad Awaisu Kafinta, unguwar Nasarawa a Gamawa jihar Bauchi tarayyar Najeriya, wanda ya buƙaci a gaida masa da Alhaji Sani S.A. Jimeta da kuma tukur harka tsohon garin Rijau. yana gaida Usman Yaro Gulma da kuma Haruna Mai Shayi a zare da Maimuna Usman Zai Radio Jigawa, yana gaida Tasi'u mai shayi Rambazau Jigawa da kuma Hashimu mai alamen Babura a jihar Jigawa da baban gida kaka bori haɗeja. Daga ƙarshe kuma ya ce a gaida masa da ɗansu malle baban akuiwaya haɗeja. da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine Muhammad Awaisu kafinta gamawa a unguwar Nasarawa gamawa jihar Bauchi tarayyar Najeriya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. madalla. Gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi da ya buƙaci a gaida masa da Hafizu Balarabe Gusau da kuma Usaini Dangote Karasuwa. Yana gaida mai nasara nasara funtuwa da haƙilu zamani almajira malumfashi, yana gaida muddar Sani birnin Kebbi da Abubakar Lawal Abubakar Daura. Yana gaida Khalil Muhammad Marmara da iyalansa da kuma Malam Ango malamin makaranta ya wuri. Yana gaida Hawwa'u Aliyu Bako mil takwas Kalaba jihar Cross River. Yana gaida Aminu ɗan Kaduna Amana da Sani na kawu Daura da Adam A. Adam Gashuwa da Sani Shaga Ƙofar Ƙaura Katsina da ɗan Hajiya mai ‘yan kunne Abuja. Yana gaida Alhaji Sha'aibu layin yamma Karfi da dukkan mutanen garin Karfi da malaman makarantar GDSS Karfi da Alhaji Aminu Alhaji Bukari da Koro ƙasar Nijar. Yana gaida Abdulsalam Isa Funtuwa daga ƙarshe ya ce yana gaida mai ɗakinsa Sanayat Yahaya Abubakar Karfi da fatan sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Yahaya Abubakar Karfi malumfashi a jihar Katsina tarayyar Najeriya. Katin da ke hannuna yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen Isa Lawan Girgir, sakataren ƙungiyar zaɓi sanka da taimakon juna reshen jihar Yobe, kuma ya buƙaci a gaida masa da Alhaji Hamisu mai kayan miya kasuwan gashiwa da Malam Sama'ila Alhaji Imam gashiwa da Alhaji Bra Dada Potiskum sai PRO Inusa Alhassan 1004 Lagos da Alhaji Dan Mai Naira Gusau da kuma tukur harka tsohon garin Rijau. Yana gaida Usaini Dangote Karasuwa da Bala Usman Karasuwa da Sama'ila Awwalu Mai Taba Gashiwa da Shehu Sarkin Gabas Goronyo. Daga ƙarshe ya ce yana gaida Rabi'u Masta, shugaban kwamiti a jihar Kano tarayyar Najeriya, da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Isa Lawan Girgir, sakataren ƙungiyar zaɓi sanka da taimakon juna reshen jihar Yobe tarayyar Najeriya. Kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen mai mu na yau da kullum. Wato Umar Fo'eva Gashuwa a jihar Yobe tarayyar Najeriya. wanda ya buƙaci a gaida masa da Badamasi Aliyu Rijiyar Lemu da Adam A. Adam da kuma Yusuf Muhammad Gagarawa da Buba Mai Goro da kuma Alhaji Aminu Bukari da Kwaro Nijar. Yana gaida Adamu Aliyu Amo Katsina da Yusuf Babaji Jalam da kuma Shamaki Ubali Mai Lalle. Yana kuma gaida Isa Ramin Hudu haɗeja da Isa Mai Kati Gashuwa da Baffa Idris Askira da kuma Rilwanu Tijjani Askira da Ali Kafayos da kuma Usaini Dangote da Comrade Bala Usman Karasuwa. Sannan ya ce a gaida masa da Alhaji Ado Yaro YBC da Maturu da Garba na Kwalo da kuma Adam Muhammad Gitti Chadi da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Alhaji Umar Forever Gashuwa a jihar Yobe, tarayyar Najeriya. masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. Madalla. Kada ku shagala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Wanda yanzu haka katin da ke hannuna na karɓo shi ne daga wajen Maryam Abubakar Fajardu a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. ta kuma buƙaci a gaida mata da Rahmatu Abdullahi Tudun Wada Sakkwato da Rashida Kasimu Fajaldu da kuma Fatima Sade Sa'idu Daura Katsina. Tana gaida Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria da kuma Fatima matar Rilwani Fajaldu Sakkwato birnin Shehu da duk ma'aikatan sashen Hausa na CRI da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su ita ce Maryam Abubakar Fajaldu Sakkwato a jihar Sakkwato tarayyar Najeriya. sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen mai sunan mamana, wato Hauwa Usanin Shaga ƙofar ƙaura Katsina. Ta buƙaci a gaida mata da takwarata ɗiyarta Fatima Sanin Shaga ƙofar ƙaura Katsina. da kuma Fatima Habibu Ibrahim Central Market Katsina da Fatima Sade Sa'idu Daura da kuma Fatima Haƙilu zamani almajira malumfashi Katsina. Tana gaida Fatima Jamilu Jala Katsina da Aisha Muhammad Binanci Sokoto da Amina Hamza Kofar Ƙaura Katsina da kuma Hadiza matar mai kayan miya Gombe da Zainab Sama'ila sabuwar unguwa Katsina da kuma Asiya Kabir sabuwar unguwa Katsina da fatan dukkansu sun ji kuma suna na cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce Hauwa Usanin Shaga ƙofar Ƙaura Katsina a jihar Katsina tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Abdullahi Jibril a garin Kirbi a kudancin ƙasar Kamaru, kuma ya buƙaci a gaida masa da Aliyu Usman Takalafiya birnin Madi da Muhammad Khalil Marmara a Malumfashi da Ali Adamu Jauro a jihar Kano tarayyar Najeriya, sai kuma kakansa Alhaji Ibrahima da ɗayyubu a Ahmadu Rubadu College a Yolan Najeriya. sai kuma na Madina Yahaya a Dakar Senegal da Ali Yakubu Sambe Congo Brazzaville sai Muhammad Babalala a Yawun da Kamaru da kuma shugaban kungiyar Ina muka dosa na ƙasar Kamaru Alhaji Mahmud Lami Odemsa da sauran mambobin kungiyar Ina muka dosa a duk faɗin jamhuriyar Kamaru. A ƙarshe ya ce yana gaida dukkan masu sauraron wannan gidan rediyo mai farin jini sai kuma dukkan ma'aikatan gidan rediyon musamman ma mai gabatar da shirin to mun gode kwarai Abdullahi Jibrila a garin Kirbi da ke gudancin ƙasar Kamaru. Masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. na gaba da na karɓo shi daga wajen Muhammad Babangida a Gashuwa, jihar Yobe, ya buƙaci a gaida masa da Nura Gashuwa da Umar Fo'eva mai sai da kayan mashina Gashuwa. Yana gaida Fatima Lui na CRI Hausa da Usman Ata a Gaidam da kuma Adam A. Adam Gashuwa da Adamu Aliyu Ungulde da ke zaune a jihar Lagos da ma dukkan ma'aikatan CRI Hausa. da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Muhammad Babangida a Gashuwa jihar Yobe tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin da na karɓo shi daga wajen Mustapha mai rubuta katin zaɓe ɗan shugaba malam malam mai zanen hula gwalolo a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci a gaida masa da ma'aikatan sashin Hausa na rediyon ƙasar Sin. da ma'aikatan sashen Hausa na muryar jama'ar Jamus da kuma ma'aikatan sashen Hausa na Rediyo Faransa da ma'aikatan sashen Hausa na Rediyon Alkahira. Yana kuma gaida ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da ma'aikatan sashen Hausa na Rediyo Libya da ma'aikatan sashen Hausa na muryar Najeriya a Lagos, da ma'aikatan sashen Hausa na BBC. Daga ƙarshe ya ce yana gaida janar Muhammadu Buhari daura da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Mustapha mai rubuta katin zaɓe, ɗan shugaba malam malam mai zanen hula gwalolo a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen mai sauraron mu na yau da kullum wato Rilwanu Fajaldu a Dange Shuni jihar Sokoto tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci a gaida masa da Aliyu Abdullahi Dange da Comrade Bishir Dauda sabuwar unguwa Katsina da Sade Sa'idu Daura Katsina da Hassan Muhammad Binanci unguwar magajin gari Sokoto yana gaida Kasimu Aliyu Sardaunan matasa a Sadda Sokoto da Muhammad Ahmad Idris da ɗan Asabe mai fata ya wuri da kuma Ɗahiru Arzika Dange da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Rulwanu Fajaldu Jaldu Dange Shuni jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Kati na gaba wanda da shi ne za mu rufe shirin namu na yau na karɓo shi ne daga wajen Muhammad Naziru yaron baban gida mai ‘yan kunne tudun wadari jau jihar Naija. Ya kuma buƙaci a gaida masa da yaran Alhaji Altine mai shago ƙofar sabuwar kasuwa Rijau da yaran Alhaji Manjo mai Blau Zuru jihar Kebbi. da yaran baban gida ɗan Agwai mai lemu Kaduna da Osama da Jabir yaran tukur harka tsohon garin Rijau da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Muhammad Naziru yaron baban gida mai kunne tudun wada Rijau jihar Niger tarayyar Najeriya. Da haka muka kammala shirin namu na yau kamar kullum Jamila ce ta sada ni da ku ni Fatima Ino Jibril na karanto muku kai tsaye daga nan birnin Bejin. Allah ya ba mu alherinsa.